Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, Assalamu alaikum. Sarfila hashin gumel ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba, 29 ga watan Disamba na shekarar 2021. Cikin shirin za a ji cewa kungiyar IPAP da ke rajin ballewa daga Najeriya ta musanta kama shugabanta na inugu da rundunar sojin Najeriya ta ce ta yi. Sai kuma shirin ciwon ya mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kama ku muhimman kanin labaran jaridan kasar Kamaru. Sai kuma wasu ra'ayi da ku masu kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya haka Allahumma amin. Kotun kolin ƙasar Gambiya ta yi watsi da ƙalubalantar nasarar shugaban ƙasa Adama Baro a zaben da ya gabata a ranar Talata, inda ta ce karar ba ta bi hanyar da ya kamata ba, kamar yadda takardun kotun suka nuna. Baro ya lashe zaben ranar hudu ga watan Disamba da kimanin kashi hamsin da uku na ƙuri'u da aka kada. Abokin takararsa Usaino Dabo ya zo na biyu wanda ya samu kimanin kashi ashirin da takwas na ƙuri'u. Su kuwa wasu 'yan takara biyu sun ki amincewa da sakamakon zaben wanda suka yi zargin cewar an tafka magudi a rumfunan zaɓe, amma ba su ba da wasu shaidu ba. jam'iyyar dabo ta united democratic party undp ta roƙi kotun kolin da ta soke sakamakon zaben a mako mai zuwa duk da cewar masu sa ido kan zaɓe sun ce an gudanar da zaɓe cikin adalci kotun ta yi watsi da ƙaran ne bisa hujjojin cewar jam'iyyar dabo ta gaza tuntubar shugaba baro a cikin kwanaki biyar na shigar da ƙarar wanda ya saba wa tsarin shari'a na gaskiya a Gambia, in ji majiyoyi na shari'a. Jam'iyyar UNDP ta gaza cika sharaɗin doka na goma sha ɗaya na zaben ƙasa wadda ta buƙaci a shigar da ƙara, in ji alƙalin kotun Hassan Jallo a hukumance. Mahukunta a Sudan sun bada tabbacin cewar akalla mutane 38 ne suka mutu sakamakon ruptawar mahakar zinare a yammacin lardin Kardofan a cewar kamfanin haƙar ma'adanai na gwamnatin ƙasar a cikin wata sanarwa da ya fitar ya bayyana ruguzawar rufaffun ma'adanai da ba sa aiki a ranar talata a wani ƙauye mai tazarar kimanin kilomita 700 kudu da babban birnin na kartun. Kamfanin haƙar ma'adanan ya wallafa hotuna a shafinsa na Facebook da ke nuna mutanen ƙauyen suna taruwa a yankin yayin da akalla ma'aikata biyu ke ƙoƙarin gano wasu da suka tsira da ransu ko kuma gawawaki amma dai ba a bayyana lokaci da mahakar za ta dawo kan aiki ba labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia Akalla jimillar garuruwa 116 a jihar Bahaya da ke arewa maso gabashin Brazil ne ke cikin dokar taɓaci sakamakon ambaliyar ruwa a ranar Talata, wanda aka yi ta samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yankin tun daga ƙarshen watan Nuwamba. Haka zalika ambaliyar ta mamaye garuruwa a wasu jihohi, aƙalla biyar a arewa da kudu maso gabashin Brazil Haka zalika ambaliyar ta mamaye garuruwa a wasu jihohi aƙalla biyar a arewa da kudu maso gabashin ƙasar Brazil a yan kwanakin nan a Bahiya. Ambaliyar ruwa ta shafi mutane fiye da dubu ɗari hudu da saba'in. Akalla garuruwa hamsin ne ruwan ya mamaye gidaje da wuraren kasuwanci, inda ruwan ya tilasta wa mutane barin dukiyoyinsu. An bar dubun dubatar mutane ba su da matsugunni. ko kuma aka raba su da matsugunnin nasu an samu mutuwar mutane ashirin da 21 tare da jikkata wasu ɗari uku da da hamsin takwas a cikin 'yan makonnin nan. ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda rundunar sojin ƙasar a baya-bayan nan ta yi shela cewa ta kama wani jagoran kungiyar nan ta ipap da ke rajin ballewa daga kasar don kafa kasar biafra mr godwin mandi a wani simame mai suna operation golden dawn to sai dai kuma kungiyar ipap ta musanta kama shugaban nata na inugu wakilinmu na yankin naji delta lamid abubakar sokoto ya aiko mana da rahoto kan haka A baya-bayan nan ne dakarun rundunar sojan ƙasar Najeriya da ke runduna ta 82 a birnin Enugu ta ce ta kama wani Mr. Guden Inamdi da ke zaman shugaban kungiyar nan da ke fafutukar kafa ƙasar Biafra ta IPOC da ke Enugu. Mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya Brigadier Janar Onyema Inwachukwu shine ya bayyana haka a cikin wata sanarwa rundunar ta sojan Najeriya ta ce ta kama Mr. Inamdi a cikin wani samame da rundunar rundunar ta kai a yankin domin share fage rundunar sojan najeriya dai ta yi artabu sannan kuma ta kama manyan bindigogi kirar ak-47 da kuma albarusai da dama to sai dai kuma kungiyar nan da ta yi kaurin suna wato ipop da ake zargi da halaka dimbin rayuka ne ta musanta bayanan na rundunar sojan kasar musa in waciku shine mai magana da yawun kungiyar ta ipop bangaren kanan mr inamdi kanu investigation I have made so far, I have not received uh, any reports concerning that uh, arresting uh, ESN member or commander. Yana cewa ne dai mun gama dukkanin binciken da muka yi kan cewar rundunar sojan Najeriya ta fi da wata sanarwa ta kama jagoran kungiyar IPOC a birnin Enugu ba mu samu wani rahoto ba game da kama ɗaya daga cikin kwamandodinmu saboda haka wannan labari ba gaskiya ba ne duk da yake kwana biyu ba mu ji ba daga kwamandodin kungiyar ta IPOP da kuma wasu mutane da suke da kusa da su ba zan ce ɗari bisa ɗari ba. Information or that news is fake. Haka kuma Mr. Chinazo Nwachukwu ya ƙara da cewa. On daily basis, uh, Nigerian army they kill innocent youths, the indigenous people. Yana cewa ne kusan kullum sojoji suna shiga lungu da sako kuma suna kashe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a musamman membobin kungiyar ta ipop rundunar sojan Najeriya. Najeriya ba ta iyawa da ziratan dakarun tsaro na kungiyar ta IPOC. Dakarun na IPOC dai suna iya bakin kokarin su ko yake dai ba a ganin su a kan titi. ESM. E kungiyar ta IPOC dai da ake zargi da kashin jami'an tsaro da dama da kuma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Ta ce akwai mafita ta samun zaman lafiya. The only solution give us a date of referendum so that we can decide I want to be a Nigerian yana cewa ne mafitar ita ce za a samu zaman lafiya a yankin na kudu maso gabashin kasar to amma kuma sai gwamnatin tarayyar najeriya ta ba mu cikakken mu da kuma dukkanin mu idan muna bukatar sake kasancewa a najeriya ko kuma ballewa to da dai masu sharhi akan harkokin yau da kullum suka fara tofa albarkacin bakinsu kan wannan dambarwa barista ma'azili man yabo mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum abun yana da ban tsoro ake tsakanin su jami'an tsaro har yanzu ana takaddama game da jayayyar abin da ya faru tsakanin su bisa da samun rinjaye ko rashin rinjaye kamata a ce yanzu ana samun galaba duka waɗannan 'yan tawaye suna zama tarihi ba yau ba dai ne ake faɗa da su da a wuri ɗaya yanzu ya zama ruwan dare mai duniya kaga ga a arewa na 'yan ta'adda ga kuma ipov a kudu maso gabas lamido abubakar Sokoto. Muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gai da Lamid Abubakar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya. jiya talata beijing ta zargi amurka da rashin gaskiya da mugun wasa a sararin samaniya inda aka kusan yin karo na kudda kud tsakanin tashar sararin samaniyar kasar sin da tauraron dan adam da kamfanin spacex na elon musk ke sarrafawa tiangon sabuwar tashar sararin samaniyar kasar sin dole ta amfani da karfin tuwo don gujewa karo da tauraron dan adam na Stalin a watan Yuli da kuma a watan Oktoba, kamar yadda wata takarda da Beijing ta mika hukumar kula da sararin samaniya na Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan watan. Bayanin ya ce abubuwan da suka faru sun kasance masu hatsari ga rayuwa ko kuma ga lafiyar 'yan sama jannati a tashar sararin samaniya ta ƙasar Sin. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Sin Zuan Lijuan ya bayyana wa manema labarai a jiya talata cewar Amurka ta yi watsi da wajibcin da ya rataya a wuyanta a ƙarshen yarjejeniyar ƙasa da ƙasa, lamarin da ke zama babbar barazana ga rayuwa da lafiyar 'yan sama jannati. Hukumar 'yan sanda ta Hong Kong ta ce da safiyar yau Laraba ta kama wasu manyan ma'aikata shida ko kuma tsofaffin ma'aikata a wani kamfanin yaɗa labarai na kafar yanar gizo da ake zargi da haɗa baki don wallafa wasu ƙasidu masu tayar da hankali. Tashar talabijin ta TVB ta Hong Kong ta ce mutanen shida sun fito ne daga kamfanin dillancin labarai na Stand News, gidan jarida na yanar gizo mai ra'ayin demokuraɗiyya. wani da ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ya ga motocin 'yan sanda hudu a wajen ofishin kamfanin dillancin labarai na Stand News. A wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta fitar ta ce ta kama maza uku da mata uku masu shekaru daga 34 zuwa 73 kuma ana ci gaba da bincike a gidajensu. Kamfanin labarai na Stand News ya ce ɗaya daga cikin waɗanda aka kama shine Ransom Chan mataimakin edita wanda kuma shine shugaban ƙungiyar 'yan jarida ta Hong Kong. Kamfanin dillancin labaran ya fitar da wasu hotunan bidiyo na 'yan sanda sun isa gidan Chan tare da nuna mishi sammacin kotu. Ana tuhumar su ne da laifin haɗa baki wajen buga wasu littattafai masu tayar da hankali wannan takardar kotu ce kuma wannan katin garanti ne haka zalika an ji wani ɗan sanda na cewar wayarka tana kawo mana cikas na gudanar da aikinmu. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. madala. To kafin muka yi ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. Masu sauraro wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafa mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. ga mai lafiya shekara kamar kwana ce yayin da muke kokarin sallama da wannan shekara ta 2021 za mu karkare shirin ciwon ya mace da waiwaye akan wasu mahimman maudu'in da muka tattauna a kansu To idan mai sauraro na biye da shirin daga farkon shekarar nan cikin watan Janairu mun yi duba akan mahimmancin ilimin mata inda muka karbi bakoncin kwamishinan albarkatun noma ta jihar Yobe Dr. Meru Ahmad Amshi da Hajiya Asmau Abewala shugabar kungiyar Azawaj Women and Children Center da ke nan Abuja. yana tashi ne daga fida shi yasa muke ta maganin cewa mata su ilimi mahaifiya ta allah ya ji rai tana karantarwa a yarwa da matsalolin idanu ta ce ita local craft za ta koya ana kiranta mama local craft a hakan ma mu muka yi yanda muka sa ta yi ritaya don ta huta duk da haka ana zuwa gida tana karantar da ƙur'ani, tana tatsani ta ga mutum baya karatu kuma baya sana'an komai da haka aka taso karatun nan da a yi aiki a yi tsafta kin gani da discipline ka koya wa yaro ibada sa'an nan ka nuna mishi amfanin lokaci kar ka bata lokaci yanzu nan a yi kaza to sai ki ga mutum ya haɗa wa'annan abubuwa cikin taimakon Allah sai ki ga ya tashi da shi to kin ga wannan yana cikin wasu abubuwan da ni na tashi da shi to da aka zo aka yi mini aure sai zama shi mai gidan yana da interest shi ma a makaranta ni ina digiri shi yana hn dinsa to a haka mu zo hutu yana encouraging dina ran zan yi fishi kamar da na koma masters na taba fishi na ce ni wannan abu kaza ya ce za ki je ki to kin gani in ka samu fahimtar waɗanda ke tare da support sai ki ga Allah ya taimake ka ina digiri na haifi baby na farko ina NYSC na haifi na biyu haka haka dai ina ma PhD don haka aure baya hana karatu amma ka samu support daga family ka samu support na wanda kuke tare amma samun haka ba zai ba sai da biyayya to hajiya menene ya baki kwarin gwiwar kafa wannan kungiyar a lokacin da ina aikin gwamnati abubuwa da na gani suka tayar min da hankali wanda ya zama to na ce insha Allahu ina da da lafiya zan ta da wannan NGO domin mi saboda batun tarbiyya tamu ta tabarbare daga gida ne babu wannan horon da ya zamanto da uwaye suke da shi wanda zaki ga cewa ba diyakka ba ko diya wani aka baka amana in dai matsayin diyakka cewa za ka kalle ta ba ko da ko akwai aure tsakanin kai da wannan yarinya ba za ka kalle ta ba to yanzu abu ya ɓaci za ga ya uba ke ma ya fyaɗe to ki gaya mu wannan abun yana faruwa cikin gida ne ba to shi ne ke miki magana batun tallafa mata nan idan mace tana da hali waɗannan abubuwan za su gaskiyar mace za ki zama to kina lokacin kallon yaki yaki tana buƙatar wani abu nan take za ta so ta gaya miki kuma sannan idan wani abu ya same ta kina da ƙarfi barin ga miki gaskiya mu mata abin da sa ake cutar mu nan arewa abu uku ne babban abun ma shine batun wannan zaman to mace tana da abin hannunta ba wai abin hannunta ne kuɗi a ce sunanta yawo mai arziki ba a'a tana da abin za ta iya ɗauka makanta kanta lalura gwargwado abin da take iya ɗauka nata na kanta amma inda zaman to ke mace kina ta kanki ke kina ta neman wanda zai taimaka miki da naira ɗari biyar naira ɗari uku naira ɗari Duba ga yadda ake yawan samun matsalar cin zarafi a cikin al'umma. ƙungiyar Mastery Institute of Applied Psychology da ke Abuja ta shirya taron wayar da kan mata a kan matsalar cin zarafi a zamantakewa da wasu dalilai da ke haifar da su tare da wasu daga cikin waɗanda suka shirya taron hajiya maryam gwandu da dr amina ahmad shehu ni na yi auren farko ban taɓa sanin cewa tsakanin mata da namiji ana faɗa ba wannan sabuwar rayuwar da na samu kaina duk da cewa dan uwana ne muka zo muke ta samun matsalolin da ban gane ba so daga baya mun rabu na sake yin wani aure shi ma haka nan idan har abin da suke da muhimmanci a rayuwar idan suka zama cewa suna da bambanci tsakanin ki da ke da shi wanda za ki aura din to za a samu matsala premarital counseling yana da kyau so idan kuka zo under premarital counseling akwai abubuwan da idan aka tambaye ki aka tambaye shi za ki san cewa me you can come and have a common ground you can work on those issues sannan kuma akwai tun nan din kuma za ki iya fahimtar cewa idan fa aka yi auren nan ba tare da an gane yadda za a tafiyar da auren nan ba bisa waɗannan matsaloli to za a samu matsala To Dr. Amina. Inda na samu kaina yanzu ba taimakawa mutane kawai nake iya yi ta abubuwan da ya damu jikinsu ba amma kwakwalwarsu ba saboda wani lokaci mutum ma sai ka ga baka da buzarin tashi kai komai a rayuwa saboda abubuwan da ka ɗauka wahalhalun rayuwa sun yi yawa da sauransu. To me kuke fatan cimmawa da wannan taro? Wannan taron an yi shi ne saboda a yi ma mutane assessment su fahimci ina ne suke da matsala. A wani wuri ya kamata su nemi improvement a rayuwarsu. Eh taimako sannan kuma za a taimaka mishi da tarab inda zai gano abubuwan da suka shafi tafi rayuwar shi tun lokacin da yana yaro waɗanda su suka yi contribution to inda yake a yanzu su ne suke contribution to yawan matsalolin ma da ake samu a raya ba na aure kaɗai ba amma har da aure misali wanda ya taso ya ga gidansu ana cin zarafin iyayen shi idan mace ce za ta ɗauki cewa aure aka yaga don haka za ta yi aure miji yana cin zarafinta amma za ta yi ɗauki wani mataki saboda haka ta ga ana yi idan namiji ne kuma ya taso gidansu ya ga ana cin zarafin mahaifiyar shi so sai ya ɗauki cewa ai shi ne abin da ya kamata namiji ya yi idan namiji yana da iko a gidan shi don haka ya kamata ya nuna shi ya isa zai nuna ikon nan zai rika cin zarafin matar shi shi ma saboda haka ya taso ya ga ana yi a gidansu yara suna koyon abin da suka ga uwayensu suna yi ba wai abin da uwayensu suka gaya musu cewa su yaya yanayin halin da mutum yake kai shi ga ci zarafin wani. Wato wannan abu ne da yake da hanyoyi da yawa, ta hanyoyin da za a iya dubawa a ga an samu ci gaba ta duka irin wani abubuwan da suke damun mutane banne mata da yara a yanzu. Kuma abu ɗaya mata ba su da 'yancin kansu, Allah ya ce mu mata da maza. ya halicce mu duka kowa da yancinsa ya ɗora maza a kan mata amma ba cewa mata ba su da yancinsu ba saboda haka dole mata a tashi a san me Allah ya ce me me addinin mu yake koya mana ba abin da wasu suka gaya mana me sannan a watan maris kuwa shirin ya karbi bakoncin hajiya binta speaking 'yar jarida kuma mai fafutuka a kafafen sadarwa na zamani da hajiya aisha mu'azu masaniyar halayyar dan adam da zamantakewar iyali a game da makomar rayuwar matan da aurensu ya mutu a kasar hausa akwai wata mata a da kitso take zuwa take mu wannan matar in tana gaya min irin kaskancin da ake mata a gidan su? iyayen su yan uwanta maza su kawai saboda wai aurenta ya mutu akwai kaninta na kusan karshe da kusan rafin din ta yi to a cikin gidan iyayen su kuma duk iyayen nasu da uwa da uba da suka bashi gaskiya saboda ba sa son sunan ya ɓaci sannan kuma ga talauci wata za ta zo gida ba sana'a ba kuma kowa ne zai dinga duban ta ya ce a bari in taimake ta in gabata dan kuɗin da za ta sai hoda ta sai pad shi yasa za ka ga zawarcin ba shi da daɗi to amma in ya samu mace kuma Ba da za ta yi da yin aure da sakin sa yana daga cikin kaddarar rayuwar dan adam wata in Allah ya shirya mata za ta auri maza goma sai ta aura ba kuma rashin hakuri ba ne ba wata za ki same ta in tana baki account na zaman auren nata za ki ga tana da hakurin gaske tana da halin mata na gani illa kaddarar rayuwa akwai kuma wasu matan za ki ga mazansu nan gaske kuma Allah baya bawa mazan sa'ar su sake su. Ma gaskiyar magana Hausawa sai min gyara sha'anin cewar in aure ya mutu a'a yarinya in ta zo gida duty din ta tunda ta je gidan aure ta iya aiki dan haka ta zo gida kowa ya huta kenan ita ce wanke wanke ita ce shara ita ce girki ita ce in wance ta haihu a tura ta a ce ta je ta mata zaman jego ita ce reno duk wannan duk aikin ta ne a matsayin ta na mace za ta iya amma kuma ita ma 'yar adam ce tana da aspirations tana son shi zawarcin ba wai rigatta yi a matsayinta na dan adam bai rigata da komai ba. To Hajji Aisha yaya kike kallon wannan al'amari? An sake ƴaƴansu wasu iyayen sai su ce ba dai a gida na zaki zauna ba sai dai ki nema inda zaki je ki zauna to fi sabila la in bata dawo gidan iyayenta ta zauna ba gidan wa za ta je ta zauna to kin ga daga nan sai ta tafi gidan kawa ta zauna ta yi kwana biyu kawa ma ta gaji ta tafi gidan wata kawar ta zauna ta yi kwana biyu ita ma ta gaji to kin ga ta dinga yawo kin to kin ga daga nan har sai ta samu namijin da zai zo ya nuna mata cewa shine wakanta shine namanta ya zo ya ce zo ga gidana na baki ki zauna yana mata goma na arziki to kin ga dole za ta sake mishi saboda ita a tunaninta za ta ga kamar shi ya fi santa iyayenmu mata da maza ya kamata mu zauna mu nazari cewa in yarka ta fito daga gidan miji wallahi ba karshen duniya bane haka Allah ya kaddara in ma halinta ne ba mai kyau ba kaga Allah ya baka wannan lokacin da sai ka mata tarbiyya sai ka ce to kin gani abin da kika je kika yi a wancan gidan yanzu ba za a koma ba ka sa ta a gaba gaba ka ƙara faɗakarwa so su kuma mutane abin da ke gabansu shi za su gani abin da suka ji a zaure shi za su yi amfani da shi a'a ai yar ruwa ne auren ta ya mutu ga anan akwai matsala ko kuma ke ce mahaifiyarta auren yarki ya mutu kin bikin je dukin baza to kin ga wani ba zai dauki abin yanda ke kika dauka ai ki ta je ta yi wani mugun abu ne miji ya sako ta ta kasa zama aure kin ga sometimes mu iyaye mu muke ba da fuskan a zagi mu ya kamata duk abin da ya faru tsakaninka da danka tsakaninka da danka ne wannan sirri ne na da uba da wani abin da ba za ki iya gaya ma mahaifinki ba za ki gaya ma mahaifiyarki to kin ga anan ma za ki samu kwanciyar hankali in ba wai ta daga miki hankali ba to mai sauraro duka duka abin da lokaci ya bamu dabar gabatarwa ke dan a yau amma zuwa makon gobe da yaddar Allah za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya A da Aisha Ma'azu. Yanzu kuma lokacin da Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun kasar Kamaru. Zan fara shan jaridar na wannan mako ne da jaridar news ta ƙasar jamhuriyar Kamaru anda ta kwarmata mana cewa unguwanni 29 ne dai za su samu galabasan ruwan sha na rijiyar burtsatse jihar gabashin kasar jamhuriya kamar musamman ma a babban birnin jihar baituwa akalla za a kashe kudade har sama da miliyan goma sha biyar na saifin kudin kamaru wajen gina waɗannan rijiyoyin birtsatsen wanda jama'a za su yi amfani da su na yau da kullum sai kuma jaridar loju an da ita kuma ta ce ministan cikin gida na ƙasan kamaru musta atanga ya yi kira da babban murya ga gwamnonin zan ganin cewa an maido da zaman lafiya a faɗin ƙasar domin ƙasar kamaru tana gab da karɓan gasan cin kofin ƙwallon ƙafa da za a gudanar na lahiyan afirka a faɗin ƙasar ya ce dole ne a sanya idanu kuma a yi aiki sosai matuƙa gaya domin ganin cewar ba ta gari ba su kawo mana matsoli a cikin kasar kamaru ba sai kuma jaridar kamarun tribune an da ita kuma ta ce sabon shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru samuel eto wadda ya lashe zaben da aka gudanar na neman kujerar wannan hukumar tsakaninsa da tsohon shugaban hukumar na kasar kamaru sayidu bambon joya wanda tsohon kaftin ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru ya lashe zaben har ya fara aiki da dangadan domin ganin cewa ya cimma burinsa wajen irin alƙalurukan da ya yi wa al'umma na farfaɗo da martaban ƙwallon kafa a ƙasar ta kamaru sai kuma jaridar leju an da ita kuma ta yi mana bayani ne cewar direbobin manyan motoci da na taxi taxi sun ce za su yi yajin aiki a niyya wunde domin irin yadda suke ganin gwamnati na tsawwala musu wajen biyan kudaden haraji a kansu shugabannin kungiyoyin masu aikin jigilan fasinjoji a kasar sun ce muddin dai idan gwamnati bata cika musu muradunsu ba za su yajin aikin da sai baba ya gani wanda ba a taba yi ba a faɗin kasar kuma shi hakan na faruwa ne yayin da makonni hudu kacal suka rage kafin fara kwallon kafan nahiyan afirka wanda kasar kamaru za ta karbi sama da guda 24 a kasar da ma waɗanda shigo yawon buɗe idanu za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridan ecohosante an da ita kuma ta ce zamantowar samuwar eto shugaban hukumar kwallon kafan kasar na Fika food yana da namijin aiki a gabansa wajen ganin cewa ya farfado da duk waɗansu al'amura na wasanni a faɗin ƙasar baki ɗaya muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a gai da malam awal garba madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Kotun kolin Gambiya ta yi watsi da kalubalantar nasarar da shugaba Adama Baro ya yi a zaben kasar da ya gabata, inda ta ce karar bata bi hanyar da ta dace ba, kamar yadda takardun kotun suka bayyanar. Mahukunta a Sudan sun ba da tabbacin cewar akalla mutane 38 ne suka mutu sakamakon rubtawar mahakar zinare a yammacin lardin kudancin kasar. jimillar garuwa 116 a jihar Bahia da ke arewa maso gabashin Brazil ne ke cikin dokar taɓaci sakamakon ambaliyar ruwa a ranar Talata, wanda aka yi ta samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya tun daga watan Nuwamba har ya zuwa yau. Haka kuma an ji cewar ajiya Talata Beijing ta zargi Amurka da rashin gaskiya da mugun wasa a sararin samaniyar sama. inda akalla aka kusan yin karo na kud kud tsakanin tashar sararin samaniyar kasar Sin da tauraron ɗan adam da kamfanin SpaceX na Elon Musk ke sarrafawa. Masu raro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma izir mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata. ta mu na voahouse.com da kuma shafinmu na facebook yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya na gabatarwa sai jumbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr carl ni la hashin gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum